batun sada gwamnan na na Kano. Eh, wannan wata ya zo da ba hauki wanda ake so a da wa wa'ansu wa'anda suke ganin da da marwani suke magana ba. Amma na Kano umarni ne na Marwana haka ne. Umarni ne wannan daga gare ni haka ne. To amma na iya tunawa cewa a zaman ku da kuka yi da kwamiti ta yi a cewar yanzu ba za a samun wasu tashin goma komai ba to maganin kamar wannan an dan so mace biya gaba kenan kuma ake dawowa ba ta bugace tafiya gaba ko baya tun kan ma in taro ai na sanar da taruwarta tun gabanin ya taru na sanar muku saboda kusan saboda na ga tafiyar kamar wasu suna eh, kongaba ko baya ne suna tunanin dukkan maruwa mace ko da dukkan ta ya ne ko kuma wata bukatar ce ta daban ta zuciya ta aka shari'a da ta tabbatar da eh lalle da fuskar suke magana ne ko kuma da tsakanin fuskar ne ta wani ko ba kaya a harkar to a ce da ba a so ya kuma yi daga haka ko zai kuma sai dai ina so ya amfani da wannan dama akwai jami'an tsaro na gwamnati masu amfani da tun da sun ga eh, an kuka a cimma tafiya wanda ake da wato ma'adina da jaji jerin su ta kusa ta kare sai kuma su amfani da wannan yaji akwai wanda suka kakkama a dodakan wafawa suka yi amfani da shi eh, ina sa nuna musulmi su sani su ma suna yi a gaya abin da ya taru a biyu da wannan soja ne suka yi da kansu ina son jama'a da umar musulmi su sani amma na kano umarni ne na marwana